Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ɗaruruwan mutane suka yi zanga-zanga a kan titunan biranen ƙasar iran a jiya asabar bayan da rundunar soji ta tabbatar da cewa ita ce ta yi kuskuren harbo jirgin saman fasinja na ƙasar ukraine wanda ya kashe dukkan mutane 176 da ke ciki a birnin tehran masu zanga-zangar sun tattaru a kusa da jami'o'i suka kuma yi kira ga shugaban addinin ƙasar ali khomeini da ya yi murabus suna masu rera kalaman tsana a gare shi zanga-zangar ta asabar ta zo ne watanni biyu bayan babbar zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta karaɗe faɗin ƙasar sakamakon ƙarin farashin man fetur da aka yi a watan nuwamba iraki ta ki ta fitar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan lokacin to amma hukumar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce fiye da mutane 300 aka kashe a zanga-zangar da safiyar jiya asabar ne rundunar zaratan sojin juyin juya hali ta iran ta bayyana cewa ta harbe jirgin saman na kasar ukraine ne bisa kuskure a farkon makon nan kwamandan rundunar sama ta sojojin amir ali kazidaze ya faɗa a gidan talabijin na kasar cewa shi ke da alhakin abin da ya faru kuma zai karbi duk wani mataki da za a ɗauka amir ali ya ce ya yi fatan a ce ma ya mutu sa'ad da ya fahimci abin da ya faru ga jirgin saman masu zaɓe a ƙasar taiwan sun sake zaɓen tsi ingwen a jiya asabar domin ta zarce sabon wa'adin mulki wanda zai ci gaba da ƙauracewa babbar abokiyar hamayyar ta bangaren soji wato ƙasar china bayan tsawon shekara suna musayar barazana to sai dai halayyar shugabar mai shekaru 63 da ta yi karatu a amurka za ta iya bambanta da wa'adin mulkinta na farko jim kaɗan bayan lashe zaɓen da rinjayen fiye da kashi 57 bisa ɗari na ƙuri'un tsai ta ce gwamnatinta za ta tattauna da jami'an beijing masu fushi idan har ba su ɗauki taiwan a matsayin abokiyar haɗin gwiwa ba tsai ta shaidawa wani taron manema labarai cewa a matsayinta na shugabar ƙasa za ta tafiyar da dangantaka da china bisa ra'ayin 'yan ƙasar za ta kuma yi iya ƙoƙarinta na yaye shingen da ke tsakanin su domin gina ingantacciyar dangantaka labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc yawan waɗanda suka mutu a harin ranar alhamis da ake zargin mayakan jihadi suka kai a wani sansanin sojin nijar ya karu zuwa akalla 89 a cewar wasu majiyoyin tsaro hudu lamarin da ya zarta na harin watan da ya gabata da aka kashe sojoji 71 wanda kuma shine mafi muni da aka yi a nijar tsawon shekaru gwamnati ta faɗa a ranar alhamis cewa sojoji 25 ne suka rasa rayukansu a sanarwar farko da aka bayar a yayin da dakaru ke fatattakar maharin a garin cinagodra da ke yammaci a kan babura da motoci. Majiyoyin hudu na jami'an tsaro sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an yi jana'izar akalla jami'an tsaron Nijar 89 da aka kashe a harin ajiya Asabar a Yamai babban birnin kasar. Daya daga cikin majiyoyin ya ce adadin kan iya zarta haka domin kuwa tuni da aka yi jana'izar wasu tun a ranar Alhamis a garin cina-godra ministan tsaro isufu katambe ya ce za a bayyana adadin da aka samu na waɗanda suka mutu bayan taron majalisar tsaro a yau lahadi harin na godura wanda ya zo wata ɗaya bayan harin sansanin inates da manyan wato da mayakan wata kungiya mai alaka da is suka kai da ya kashe sojoji 71 na nuni da taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin kai iyakan nijar da ƙasashen mali da burkina faso A ƙarshe hukumomi a jiya Asabar sun ta'allaka mummunan hadari da aka yi ta samu a kudancin Amurka da mutuwar akalla mutane goma ciki har da wasu ma'aikatan ceto biyu na farko a daidai sa'ad da iska mai ƙarfin gaske da igiyoyin ruwa da kuma ruwan sama kama da bakin kwarya suka mamaye kaso mafi yawa na yankin. an kuma sami mutuwar wasu mutane sakamakon yanayin kankara a texas a alabama ko igiyar ruwa ce yayin da a louisiana iska ce mai karfin gaske da ta kai ga tumbuke borin tirela daga jikin kan ta kuma dauke shi zuwa tazarar kafa ɗari wani mutum ya nitse a ruwa a oklahoma dubban ɗaruruwan mutane suka kasance ba wutar lantarki daga texas zuwa michigan aka kuma rurrufe manyan tituna a oklahoma da arkansas saboda ambaliyar ruwa yayin da kuma aka soke ɗaruruwan sufurin jiragen sama a chicago fara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba wanda ni tamar abari na shirya zan gabatar. Shirin da yake duba al'amuran da suka shafi nakasassu ci gaban su nasarori ko matsalolin da suke fuskanta. nakasa ya leƙa cibiyar nakasassu santar kara ta nan da magaran inda ya zanta da zakar yahaya shugaban santar kara da farko zakarin ya bayyana mana irin abubuwan da suke yi a wannan cibiya tasu to kuma a yanzu a ƙarƙashin ƙungiyar tamu ta guragu muna da wata santar wadda ake ce ma santar eh, cibiya wadda ake koya ma na ƙasassu aiki na ƙasassun wannan sun shahi kowace na ƙasassu wanda ake koya ma aiki da farko dai ana koya aikin walda ana aiki ana koya aikin kafinta ana koya aikin ɗinki ana koya aikin hwata ana koya aikin gyaran inji kuma ana koya aikin yin giriyaji kamar irin wannan abin da ake ya garka da sauransu kuma akwai 'yan mata wanda muka horasa da guda goma sha biyar biyar daga cikinsu ana koya masa aikin girki biyar ana koya masa aikin yadda za su yi sarrafa wake biyar kuma a koya musu yadda za su yi sarrafa eh, gushiya duka a cikin santar ɗin. Kamar yadda aka saba gani ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni da dama ne ke tallafa ma irin waɗannan cibiyoyi ko ita wannan santar kara tana samun wannan tallafi akwai da dama wanda suke tallafa mana akwai wata eh, wata mace wadda ta zamna a likita babban likita ta garin nan ita wani abokin mu yayi hanya ya kawo ta ta bude mana wannan santar din ta bude cibiyar ba wata mata ce ana ce mata wilik ta burkina ce sannan kuma daga baya nijitak wani je nijitak ta zo ta ɗauki nauyin santar din tamu take kawo wa ta muna horasa da su ita kuma tana biyan kamar haya gurin to da cikin kudin haya gurin take mana gyare-gyare take mana kamar eh, runhuna wanda duka na su za su dinga yin aiki da kuma suka kama na kayan aiki fiye da yadda ake sato a yanzu kuma muna tahiya muna tahiya da kungiyoyi da dama kamar akwai ONG onan ita ma ta kama ta kawo mutanen ta eh, mun koya musu aiki kuma ta biya kuma akwai eh, manyan ma'aikatu haka wanda suke garin da magaram da wanda suke kasashen waje da dama suna kama mana a cikin wannan santar din sannan kuma yanzu babbar da take kama mana fiye da yadda muke sato tunda muna da wata kungiya da ake ce ma hauzu wannan izar ta jamus to ita ta dauki nauyin wannan yara talatin kamar yadda na gaya muku eh, yara talatin din wannan kamar yan mata goma sha biyar wanda ake koya musu girki da abin sarrafa wake da abin sarrafa kujja kuma akwai samari guda goma sha biyar wannan samarin su kuma eh, ana koya musu saƙa ligiriyaji wannan abin da ake garka to a yanzu haka wannan eh, take da suna je izar din wannan in allah za ta kara tallafa mana ta kawo mana yara na kasassu da iyan na kasassu mu ci gaba da koya masu aiki don su huta daga cikin halin barace-barace da talauci da kullum wanda ake zargin na kasassu da shi wanda kuke ba horon kamar na kasassu ne kadai ko kuma a'a hal akwai mutane wanda ba na kasassu ba su ma kuna koya musu kun san ita cibiyar mu an yi ta ne don guragu to da muka ga eh, akwai sauran yan uwanmu na kasassu wanda ba su da gurin yin sana'a to muke janyo su da iyansu duka mu koya masa sana'a to su kuma sai guragu guragu a yanzu haka a ragu akwai masu yin walda akwai masu yin dimki akwai masu gyaran moto da aikin kafinta da aikin eh, aikin wata duka wannan guragu suna yi sannan kuma bangare na uku shine sai akwai kamar iya masu mutane masu lahiya haka yasu su su biya su dan ba da wani abu wanda bai taka kara karya ba don a koya musu aikin da suke so ba na kasa su bane kadai amma na kasa sun yawa sau da dama na kasa suna kokawa kan yadda ba a sayan kayayyakin nasu da suke kerawa sai dai zakarin ya ce a yanzu sun fara samun kasuwa ba to kin san shi ɗan magana suka ce ɗan godiyar gida ne bai daraja har yanzu a kullum mutane kawai suna ɗaukan kamar kayan na ƙasa su eh, ba wani kaya ba ne wanda masu inganci alhali mu kuma yanzu kaya mu fi sabilillahi sun kohi kowanne inganci to amma a yanzu da aka zo wannan lokaci wannan lokaci fi sabilillahi mutane suna kawowa eh, kaya eh, muna yi musu kuma suna ganin suna yabawa sosai sosai babu wani abu da za su ce kamar ko wannan na ƙasashe shi ko wannan ba na ƙasashe ba ban a matsalar dama daga baya ce to a yanzu mutane kuma sun gane gashi da kayan da tahiya take ci kamar yanzu bangaren abin da ya shahi dimki akwai mutane suna ka ana musu dimki duka aikin katako mutanen gari suna kawo muna musu aikin katako abin da ya shahi walda hallo kun gani da dama mutane suna ka muna musu wani kyauraye tagogi kujuru na zama kujuru na eh, ɗalibai duka da kamar abin da ya shahi almur da suke sawa kayan su na karatu musamman akwai ayyuka da ake na kere-kere na hannu kamar da na gaya muku na baya ma'aikatu da dama suna zawa muna kera musu kuma suna yabawa musamman in sun ga kamar yadda muke a nakasa haka suna zawa gurin mu sosai sosai a koyaushe gwamnati na kira da a guji bara ga nakasassu ko mi zakarin zai ce a nan a nan gaskiya babban abin da yake cin mana tuwo a ƙwarya wannan barace baracen kullum daga an tashi ta za a yi nakasassu suna bara to mu kuma alhali a yanzu a garin da magaram in an diba a fi sabilillahi in ka ɗauki mabarata ɗari wallahi da kyalka samu na kasashe goma ko goma sha biyar wanda suke bara dukansu na kasasu a garin da magaram dai a yanzu dai suna neman sana'a da kansu da kansa suna yi in kun gana kasashe ba ko ya zo yana bara to ina ta ma ba dan gari ba ne bangaren guragu maza da mata kowanne kungiyar wannan ONG onan ta sama musu aiki kuma suna yi ɗari bisa ɗari kuma yan eh, ka ɗauki kamar wata kungiya da ake ce masu CBM a yamai take ita ma ka kin ta zo ta ka tallafanta wanda na kasa su dan su hasa bara kuma su san incin kansu to duka wannan mu dai a yanzu a jihar da magaran babu yawan barace barace makahi kun ga suna sana'ar su makahi da dama suna lakwal suna sana'ar da dama haka kurami wanda dai basu da aiki da yawa mafi yawa kawai su kutari to bangaren gwamnati alhamdulillah ba a ce abu su kawa suna ka didi gwargwadon su tunda kun ga ka'ida sai mun biya kama abin da ya shahi lanwu da sauransu to gwamnati duka wannan in Allah wannan ta yahe ta shahe mun abin mu biya yana kun ga wannan babbar gudunmuwa ce babbar gudunmuwa kamar hallo gwamnati da ta kawa kungiyoyi wanda suke ka suna tallafa ma na kasa su in ba da haɗin gwiwa gwamnati ba kun ga ba sa so ba su tallafa ma na kasa su kenan gwamnati tana kama mana ɗari bisa ɗari kuma kuma muna godiya sai dai babbar matsalar da nakasassun ke fama da ita shine na ilimin yaran su gaskiya babbar matsala ita ce wajen musamman wajen makaranta wajen neman ilimi ba gaskiya ɗiyan mu wajen wannan suna shan wahala a yanzu na gaya miki wannan shekarar da aka shigo ta ta koma makaranta ina ta maha yara yara wanda aka kura daga ɗiyan mu dai sun fi yaro da arba'in wanda muke da su a rubuci duka an kore su to kuma abin da ya shahi kiwon lahiya wajen wannan gaskiya muna yi mu gwamnati godiya tunda akwai wata takarda da muke zuwa nan ma'aikata ta al'umma suna ba mu takarda wadda za ta ba mu iko in mun je likita ko mu ko ɗiyanmu ko mu kanmu in muka je likita to cikin ikon Allah wannan abin duk da shahi wanda za mu biya a likita banda magani to likita gwamnati ta ɗauki nauyin wannan abun ban mu biyan kobi mu je a mana komi da komi a mana bincike komi komi duk abin da ya shahi bincike wanda ya shahi likita to gwamnati tana yi mana shi ɗari bisa ɗari. A ƙarshe zakarin ya yi kira kamar haka. babban kirara dai ga kowa da masu hannu da shuni da gwamnati da kuma al'umma muna so idan sun samu aiki su zo su kama ma na kasassu su yi masa aiki aikin na na kasassu tsakani da allah yana yi kenan kun ga in babu tallafi babu kamawa to ina ta maha babu yanda za a yi na kasassu su fita daga cikin bara mu kanmu kungiyoyinmu muna yin kokowa muna kokowa kanmu da kahonmu. nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na na kasa ba kasawa ba wanda ni tamar abari na shirya na gabatar nike ce muku sai kuma wani satin insha Allah. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2020 da da fatar an shekara lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku yau shirin domin iyali ya yata zango a kasashen Ghana da jamhuriyar Nijar domin jin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke bukatar gani gwamnati ta ba da karfi bana. Ga abin da 'yan kasar Ghana da Ridwan Muktar Abbas ya yi hira da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Sunana Dr. Maryam, area da nake son gwamnati ya mai da hankali shine health sector. Don a takaice muka duba da whole emergency system mu. ba mu da enough ambulance yana iya zama na wani casualty ya happen on the roadside amma ka ambulance da da transfer mutane a kawo su da shi hospital babu kuma sa'an na biyu kuma ba mu da enough beds daga hospital kai ka zo wasu patients ka gansu suna kwance kasa ba wurin kwana isa e, dai gwamnati ya yi ya focus kan health sector aka ba mu enough beds enough ambulances dukan ga ya help improve primary health care cause funding primary health care shine mu make sure kaman kowa na ya yi access to health care ko kana da kudi baka da kudi ya kamata a ce kana ka samu primary health care da ya kamata ka samu wannan nan duka ya contribute to national development in Ghana in government ya ya focus kan wanga abu isa ni a ra'ayi na main focus da ya kamata government ya yi zuwa wanga shekara da zamu shiga shine ya focus kan health sector sunana Autan Hadiman Sharu anan Fadama abin da gwamnati ya kamata ta yi kowace gwamnati ma ba na gane ba duk a kasashen afirka shine a koma gona a zamanantar da gona a yi shi irin na zamani wanda matasa za su samu jin daɗin yin aiki a ciki kamar dai misalin da na bayar a gonar obasanjo wanda ya yi afirka gashi nan akwai filin kwallo akwai komai kuma ana ma aiki haka ma nan nkuruma shi ya fara gonar gwamnati wanda ta gwamnati da ike za ki yi shi eh, ɗari bisa ɗari kar a sa kowa kowa na da nashi abin da za a samu zai kawo tattalin arziki wanda za a sayar wa makwabta har ma kasashen waje ina gani ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ba ma nan gane kaɗai ba har kasashen afirka gaba ɗaya ni ne abdulazizi sarauta ne mun ga sarauta iri-iri amma yanzu abin da yake damun mu mutanen gari ne rashin aiki sai kuma na tunawa mun zauna da unkurma ya kawo gona ya yi brigade gona state farm da ya yi da brigade da ya yi ya bari eh, samun aiki ya yi sauki don me sa ghana wadi ne brigade haka state farm sun wadi ne kuma bayan haka state farm tana iya biyan kanta da kanta kudiri na shekara ke ni ne autan hadiman sharu a nan fadama bayan zancen damuwa na eh, eh, sha'anin ilimi shi kuma ka zo na tsaro wanda yake shi ne ma ya fi ni damuna a kan eh, abubuwa saboda in ba tsaro ba ilimi in ba tsaro ba ba tattalin arziki ba komai abin da ya sa wannan zancen tsaro ya fi damuna ni a ra'ayina abubuwan da aka yi a kasar nan da aka san mu da tsaro in babu tsaron nan fa waɗanda za su kawo dukiyar su su sa a cikin dukiyarmu a tafiyar da eh, ayyuka da gwamnati ke son a yi kamar yara da aka sace kwanan nan kwanan yara uku aka ɗauke a takurani abu kamar wasa ba mu taɓa samun wannan ba a sace mutum a ce ana neman fansa a ce bara ga Zaɓen da aka yi na cike gurbi na majalisa na west wagon muna kallo kirikiri gashi abin da ya faru ba zaman lafiya ana sace-sace ina ya ana karkace jama'a shi sa gwamnati ta duba akan wannan sosai ta duba da idon basira sosai kowace gwamnati ce kowa a duniya in dai ba zaman lafiya a kasarta ai ba gwamnati na shawarar kenan zuwa gwamnati a jamhuriyar nijar kuma wakilin musulmin muni barma ya nemi jin abin da ake neman gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar iyali. Suna ka Salif. abin da nake bukata gwamnati ta ta yi cikin shekara ta 2020 ababi ne suka kai uku na farko ina bukata ta tsaye akan tsaro na ƙasa ta kare talakawa ta. na biyu ta tsaye akan lafiya kiwon lafiya na uku ta a akan eh, makarantun ne education eh, bangaren lakwal ga ilimi ke bangaren ilimi menene dalilin da ya sa ka zaɓi waɗannan abubuwa da kake gani ya kamata gwamnati ta da hankali a kansu vraiment su ni su yi damuwa ta matsayin ɗan nijar duk iya an kai waɗanga ko bi zo to daidai da suka damuwa ta cikin raina na bukata ai okipen su idan ka okipen su komai da daidai dan kaga bangaren tsaro in kasa ya lahiya lumi kasuwanci zai bunkasa kiwon lahiya zai bunkasa ki bunƙasa eh, fannin makaranta zai bunkasa sannan bangaren eh, asibiti likita likita kiwon lafiya za a san cututtukan duk a cikin ƙasa wanda suka ba 'yan ƙasa in an kula ta wannan bangare ina za a shigowa da ina za a ta wajen haya za a shigowa ai maganin su sannan bangaren ilimi an ka masa hankali gare shi aka ba eh, musulman maluma horo mai mahimmanci za su ba yara 'yan makaranta horo mai mahimmanci haka ta wannan fanni ta kasa ba ta ci gaba a ta ko ba mashin shakka komi kai zai da gwamnati waɗanda gaba uku ne zai yana a kula da suwa ta mai hankali gare su in e sun samu mu 'yan Nijar kuma zai tumi a sauƙi ya faɗa mata kenan. Suna na hawa Mamudu. To ka san an ce duk da ka so wani ka son kanka. Ni zance na guda ɗaya ne wanda zai dawo wajen mata. Na yi son wato shugabannin ƙasashe musamman ma na ƙasar mu Nijar Alhaji Muhammadu Isu ya tuna da mata sosai. Duk da yake yana tuna da mata amma a mai da ƙaimi wurin mata saboda ai yaƙi da talauci. Mace idan aka bata abin da za ta samu wanda za ta sarrafa ta samu ta yi ayyuka ayyuka daban-daban wanda za su samu kuɗin nan kudin nan za su dawo gida za ta ci da danta za ta ci da 'ya'yanta za ta ci da makwabta ma in tana da za ta iya ta doka ta ba makwabta kuma in tana da za ta taimaka ma mijinta kenan mace in bata da aikin banza ne ka a ba ku maza a ba mu mu mata kuma a ba mu cikin hannunmu ka a ba wani a ce abin ya kewaya sai an yi kaza an yi kaza a'a sak da su ya ba kayan mu cikin hannun mu mu samu mun yaƙi da talauci domin ƙasar mu ta ci gaba. Duk wanda ya kama mace wallahi ka kama Allah ka kama mace kana da komai. Mun yi yawa kuma mun yi alkawali. Muna da alkawali sosai muna da tsoron Allah sosai. Lalle kuna da ceton da dai kun arme mu kuma kuna bin hakoki an san da wannan amma mun yi ku alkawali. Idan ka ɗauki misali mace idan namiji ya arme ta in dai ciwo ya same shi ba za ta yi gudun shi har abada amma ita idan ciwo ya same ta zai yi ya wata saboda mu mata in muna da abin hannun mu kaga ilimi idan mace ta yi shi ilimi in dai mace tana da ilimi na kowa ne za ta ilimin zai zo ga 'ya'yanta zai zo har ga ƙasa baki ɗaya in mace tana da ilimi zaka ga cewa za ta aji hankali ka ɗauki ma misali ko wajen tuki mota ma mu in muna tuki cikin natsuwa muke yi da hankali kullum za mu yi abu cikin abin da ya shafi wato kwanciyar hankali muna dibin gaba muke dibi amma namiji ko mi ka gani za shi shi karab karab shi yana ganin namiji ne shi ko yanzu ba haka bane mu ma mun kai wuyan mu ya kai kenan yanzu abinda muke so ga shugabannin namu na Afirka da musamman Muhammadu Isu ya tashi ya zage damce ya sa arzikin nan cikin mata ya ga abin mamaki. To shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suke tsonewa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta dubu biyu da ishirin Nan kuma za mu dasa aya a yau sai kuma mako mai zuwa mu fara shekara a jihar Plateau. inda aka ci zarafin waɗansu ƙananan yara da ake zargi da maita. Kafin na a madadin wakilanmu Sulamun Muni Barma da Ridwan Abbas da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2020 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. su muke ashe mu maza ba madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. bashi budurwa cikin abokan saurayin da bashi budurwa cikin abokan tashi tashi ba ni gado na wannan tashar VOA Africa